الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe mana kurakuran mu ya datar da mu da wannan kwanaki masu albarka na goma farko na watan Zulhajji ya ubangiji da bamu samu zuwa aikin hajji ba Allah madaukakin sarki ka rubuta mana lada ka ba mu ladan niyya ya ubangiji wannan bala'i da ya tunkari al'ummar musulmi da duniyar musulmi na rashin zuwa aikin hajji Allah Allah ka takaita mana haka Allah ka ganar da shugabanninmu na musulmi na duniya da musamman shugabannin ƙasar saudiya su gane makircin da yake karkashe da ainihin wato hana zuwa aikin hajji muna faɗin wannan muna cike da ɓacin rai muna cike da damuwa ƙwarai da gaske yanzu duk abubuwan da ka sani a duniya duk ana yin su na taro na bukukuwa amma kaga an hana aikin hajji amerika da ingila da ƙasar turawa wannan da suka matsanta akan corona corona nan kwanan nan ana yin european cup wallahi idan ka je ka ga stadium ɗinsu mai ɗaukan miliyan goma miliyan kaza a cike yake ba face mask ba wani spacing ba komai suna iku suna tsalle ana bol ana komai amma suna nan suna ta matsanta mutane sun ce a sa takunkumi a bi doka a kaza musamman ƙasar saudiya babu ba wacce ta cutu da harkar corona a duniya irin ƙasar saudiya yanzu ka duba aikin hajji nan duk duniya an hana mutane sai su ya su a cikin kasar ma sai wane da wane yan kasar killa amma kuma a saudiya ma fa in kaga ball ana ball a makka ana ball a madina ana ball a riyadh ana ball a wallahi idan kaga ƴaƴan su yanda suke ball a stadium in kaga yanda suke cika stadium abin zai baka tsoro a saudiya din amma corona ba ta aiki sai a masallacin makka da madina an hana mutane su je da sau a sallah amma za su taho su su goma a mota bus a haɗe fa amma da shigo masallaci sai a ce a rarraba ita corona ba ta kama mutane a mota sai an shigo masallaci ya kamata musulmi ku waye wallahi ku waye an ce an kawo allura to kuma an kafa doka sai an yi allura to shikenan mutane su je su yi allura masu je su yi aikin hajjin amma allura ma ba ta da amfani in an yi allura ba ta hana spacing in an yi allura ba ta hana sa takunkumi to me amfanin ta wani ya yi allurar ya yi ɗayan ya yi biyan gaba ɗaya kuma duk ta zo ta daɗa kama shi bayan ya yi ta ko wataƙila ma zura masa ita akai a cikin allurar bai sani ba to shine muke kira wannan wace doka ne wannan wani irin ka'ida ne da ya ba da dama a je a yi bol a yi taro a yi bukukuwa a yi abubuwa mitin mitin da ake da abubuwa da ake na duniya duka amma ya hana a yi aikin hajji yanzu musulmi ba za mu farka ba ba za mu farka ba ba za mu waye ba yanzu haka za a yi ta tafiya wallahi sai su share mana shekara ashirin ba su bari a aikin hajji nan Allah kuma wallahi tsabar yahudanci ne da kin Allah a nunkime a cikin wannan abun ki timirmuna ce tabbatar hankali a kafa wa mutane doka mana a sa su yi a ba su dama ko da ku a rage adadin ne to amma ya laifi muna nan muna kwance kuna tsammanin ƙin yin aikin hajji nan ba zai ja muku bala'i ba a duniya a ce a shekara guda mutane ba a je aka yi ba mutane suna da bukata da kuɗinsu bayan tsadar da yi bayan kaza din kado mutane suke son Allah an je umra wallahi kuɗin da aka ninninka na umra amma mutane sun cincirin da sun je in ka je a ninki mai kwana goma sha kaza ba za ka fita ba sun haƙura sun je sun yi ibada a hana mutane su su yi aikin hajjin nan amma kuma muna haɗuwa a kasuwa ko ina ana zuwa a ci kasuwa shi kan wannan halal ne ai halal ne corona ba ta kasuwa ko ba ta filin balko ba ta kaza ba ta kaza ya kamata mu ji tsoron Allah musulmi ya kamata mu waye mu ne casualties mu muka bututuwa tunda mu aka taba addinin mu yanzu waɗanda suke ta sallah ba a daidai sau sai yaushe za ku fara hada sau sai america ta ce a hada sau sai ingila ta ce a hada sau sai kungiyar corona ta ce ku daidai sau ko za ku zo masallaci ba ku daidai sau amma za ku je office ku haɗu ku yi meeting za ku hau mota ku haɗu Allah gyara mana abu na biyu ah, shi ne muna mika godiya ta musamman ga gwamnatin jihar Kano ah, dangane da dama da ta bayar aka gudanar da ainihin wato zaman titse da aka yi da wannan dan bid'a wanda ya zo da maganganu na batanci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ainihin cin mutunci ga annabi sallallahu alaihi wasallama da cin mutunci ga sahabban annabi wanda maganganun ba za mu iya faɗa ba mu dai a tarihi mu dai a nan kasar mu taba ganin wanda ya faɗi maganganu na rashin mutunci da zagin annabi da wulakanta shi kai kai hikayar magana ma ba ta da daɗi wallahi amma mutumin nan ya zo ya faɗi wannan magana duniya duk ta ji kowa ya gani ya yi ta kuri ya yi ta barazana a yi kaza a yi kaza a yi kaza da ƙyar Allah ya ƙaddara da taimakonsa da motsi da malamai suka yi ta yi na sunna da waɗanda ma ba na sunan ba waɗanda suke kishin annabi sallallahu alaihi wa sallama aka haɗu da su Allah ya kaddara aka zo aka yi wannan zama na ce tsaye ba sai na yi bayani ba kowa ya gani kun gani fanko ne kawai ƙarya ce ta banza kwangila ce kurin aka ɗauko ta ɓatar da mutane kawai daman wata manufa ne ake da ita ta a cutar da addini mun sha gaya muku ku ɗauki addinin ku ga mutane masu tsoron Allah yaushe malamin addini da sunan addini zai zo yana kutuntum a shan ya kira sunan dan uwansa malami ya dura masa ashar yaushe malamin addini zai zo yana alfahari yana nuna shi ya fi kowa ilimi shi ya fi kowa karatu ya koya wa ɗalibansa ba wani mai mutunci in ba shi ba yaushe malami na addini zai rinka sa yaran suna kiran ta kun malami suna tura musu ashar suna zagin su mun sha faɗa muna maimaita ko 'yan shi'a ɗin nan da ake faɗa 'yan shi'a 'yan shi'a suna shi'anci wallahi ba su isa su fito su yi abin da wannan mutum ya yi ba ya fake da kada ganga ya zo yana shi'anci zagin sahabbai mu'awiya ibn abi sufyan kare fa yake ce mai kare yara su ihu su dura mu'awiya ashar a garin nan Anas an Malik in kaga zagin da yake mai yayya ga Anas an Malik da yake da cin mutuncin sa yace ƙarya ne ba sahabi bane cin mutum ne kawai duk fagashin nan ana gani duk gwamnati ta gani security duk sun gani yanzu wannan da wani kirista ne ko wani kafiri ne ya faɗa da ƙasar nan ta hargitse amma kaga munafurci a cikin gida ne aka yi abin a garin nan haka wani yazo ya zagi annabi a fili a taron wannan maulidi yazo ya zagi annabi ya tafi wai abdul iyas sunansa ga wani yazo ya ma ninka abin da wancan din yayi ma so daman ya ce a zo a yi tsaye, ya ce a masa adalci an masa adalci an yi tsaye ya yi ta yaudarar mutane gwamnati ce ba ta ba da dama aka yi tutsen nan batun farko dama wallahi a shirye muke ko daga bacci muka tashi cikin dare dama yaushe ma na bata lokaci akan wannan mutumin amma gwamnati ita ta dauki ragamar abu mu kuma ahlus sunna muna tafiya ne a bisa ka'ida ba yan hayaniya bane da muna yin hayaniya da tuntunin zancen ya kare da an gama da an wuce wurin gaba daya amma mun bi hukuma saboda ta shiga ciki dan ta samar da tsaro a yi wannan abu ko bata ba dama ba amma haka ita bin malamai yana buga musu waya sai ya sai dauki sai ya kira ka a waya sai ya recording ya nemi wayar ka sai ya recording ni ne wani ina gayyata ka ne muƙabala za mu yi da kaga sai ya gaya duniya cewa ai yana cikin malaman mu yake tabi ni din ya kira ni a waya yasa saboda ha'inci da yaudara yasa rikodin yayi rikodin muryata muka yi maganganu da shi alhamdulillah a ko ina a shirye muke daidai gwargwado ina kan mota ana tukawa ya kira ni na faka mota muka yi ta bugawa da shi yayi rikodin ni ma wayata tana rikodin amma wallahi sai na ajiye na mutunta shi ban fidda shi a duniya ba na bar wayar saboda me zai iya faruwa ban farga ba kawai sai gashi ya sake wannan waya, inda so nake to nan asiri sai in bayyana ta nima to ashe yana ne haka ya kira malam bello bu haka ya kira malam abdul wahab haka ya kira malam wane ne haka ya kira yana ta neman wayan malamai yana abin da sauransu wai dan ya nuna wa duniya yana so a zo a zauna alhali kuma mu mun sani da irin kuɗaɗen da ya ta kashewa kada a yi da kama kafa da wasu da ya cikin jami'an gwamnati kada a yi munafukai suna nan mun san da su don mun san sunan ku gaba daya to Allah ya ba da dama gwamnati ta ba da dama an zo an yi Allah ya saka wannan gwamnati da alkhairi Allah ba ta lada to amma abin da muke jira shine hukunci daman kun ce sai an ba shi dama an yi mukabala kuma kowa ya gani an masa tambayoyi barkate ko dai bai iya ba da amsa ba ko daya wannan abun kunya da me ya kama at least ma ko ba komai ma kai yunkuri man ko dai ma ka dan amsa amma ko dai bai iya ba da amsa ba duk abin da aka kawo ina littafi ya je ya ce ya dauko littafi 500 ya daddauro su ya kawo su ko littafi dai ya kasa buɗewa kowa ya gani sai gumi yake ta yi sai shan ruwa da hannun hagu sai rudewa dai ya shiga cikin rudu da damuwa kai da kake da gaskiya me za ka shiga tashin hankali har ka zo kana shan ruwa da hannun hagu to duka an yi wannan an gama duniya ta shaida alƙalin wannan zama da gwamnati ta nan a shi Profesa Salisu Shehu Allah saka masa da alkhairi BC na Al-Istiqama University a nan Kano shi ne alkali kuma ya faɗa a gaban duniya cewa duk tambayoyin da aka yi wa Abdul Jabbar dan gidan Sheikh Nasir Kabara bai iya bada amsa ko ɗaya ba so a wajensa bai bada amsa ko ɗaya ba kuma idan akwai wani mai ta'aliki to bai zo ya bayani kwamishinan addinai baba impossible shi ma ya tashi a gurin ya kuma yi bayani an haska duniya kuma ta gani gidajen talabishin duk sun saka bai iya ba da amsa ko ɗaya ba to sai mai saura ga wanda ya zagi annabi ga wanda ya ci mutunci annabi saura gwamnati ta yi hukunci Abin da muke kira ga gwamnati kada a yi a sa mana siyasa a cikin wannan dan jinin annabi ko in ce mutuncin manzon Allah ya fi karfin siyasa wallahi kuma muna kira gare ka Dr. Abdullahi Umar Ganduje a matsayinka na khadimul islami da ake faɗa Allah ya jarrabe ka yau gashi a gwamnatin ka an zagi annabi Allah ya jarrabe ka yau a gwamnatin ka an keta mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam so muna jira mu ga abin da za ka yi akan harkar sarauta ma da ba a yi maka daidai ba a karan kanka ka yi abin da kai ka canja abin da ka canja kuma duniya ta haƙura da kai ko ba ka bane ba to muna so mu ga hidimar da zaka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin nan an kafa masa doka cewa ya daina magana yana rudar da samari yana halakar da su ga samarin nan mabiya ɗaliban ilimi da suke tare da shi da suke son annabin da gaske tuba suke suna kuka suna zagin suna tsine masa albarka suka ce ashe shi yake shirya kayansa yake zuwa yake gaya mana suna ta fita a facebook suna ta fita a whatsapp suna ta tuba suna ta cewa sun zagi malamai dan Allah a yafe musu kaga waɗannan dan Allah suke bin sa dama akwai wanda yace da ni ni ni yasa naje nan kone mota motar ahlu suna da aka yi wa'azi a sabuwar gandu ya ce mu muka je muka kone ta mu muka je muka yi ta'addanci a guri kaza mu ake tura mu yi kaza da sauransu muna kira gwamnati wallahi idan kuka bar mutumin nan ya ci gaba da abin da yake yi to ba ku goyi bayan zaman lafiya ba kuma wallahi ba za mu bari ba ba za mu taba bari a ci mutuncin annabi a garin nan ba ba za mu bari ba wallahi sai dai jinin mu ya kare da haka zaman lafiya shine duk wanda ya zo shi shi tsaya tilo ya zo da bala'i a cikin al'umma kowa yana Allah wa wadare ku zuba ido ku kyale shi har yanzu daga yin mukabalan nan har ya koma gida yana ta yin bidiyo yana ta sake ina dokar da aka kafa masa yau yayi audio ya sake yau yayi bidiyo ya sake yau yayi kaza ya sake to ina maganar dokar so dole ne gwamnati mutumin na fa jininsa ne ya halatta fa a shari'ar musulunci muna da nasoshin ga suna a rubuce a gaban mu me ake jira me gwamnati take jira dole ne a dau mataki akan wannan bawan Allah dole sai an hukunta shi me ake jira ya zo ya nuna kamar ya tuba daga baya kuma ya zo warware abin da ya kuma tubar da ya daman tuba ce ta banza ba tubar gaskiya bane ka zo ka ce mutane wai ka janye abin da ka bada ai zuwa zake ka ce maganar da kace kaza annabi yayi kaza dinnan ƙarya kake baka gani a littafi ba kayi ne dan ka tada rudu kai sharri wa mutane buhari da kace makaryaci ne azzalimi ne kace ƙarya kai kai ne kai kuskure ba daidai kai ba yanzu malamai sun ganar da kai ibn hajar da kace makaryaci ne kace imam muslim makaryaci ne kace imam kaza makaryaci ne ka zo duk kace kai din kai kuskure ƙarya kake yi ka tuba kuma kana neman gwamnati ta sassauta maka hukunci a zuba ka a kurkuku shekara hamsin tukun ka je ka nemo ilimi kafin ka dawo ka ci gaba da wa'azi amma wai mutum ya zo ce wai wai wai ai ai ya ne, kaza kaza to daga baya ma kuma sai ya zo ya kwaba abun ma ina kira gare ka kuma ina kira ga mabiyansa waɗanda suke ziga shi da waɗanda suke cikin gwamnati ko wanda suke cikin wata ƙungiya ta addini wallahi tallahi ba ku taimaki mutumin nan ba ku daina ziga shi ku bar shi yayi nadama ituba zuwa ga Allah wannan mummunan tarihi da ya bari abin yi muni kwarai da gaske ku daina ziga shi dan za ku kai shi kuma kuma wallahi tallahi wannan da'awa wannan ra'ayi na zagin annabi da cin mutuncin sabon manzon Allah ba za a yi nasara a kanta ba ba za a taɓa yin nasara a kanta ba sau muna kira ga gwamnati mutuncinka mutuncin gwamnatinka mutuncin jami'an gwamnati na shine ku ɗauki mataki al'umma a nuna musu cewa an taɓa mai mutunci wallahi ana taɓa siyasar kuna zuwa kuna ɗaure mutane mun sani wanda ya shige muku hanci kwashe shi kuke ku face shi ku zubar da shi yau ga wani ya zo ya shige wa manzon Allah hanci yau ga wani ya zo ya zagi manzo Allah yau ga wani ya zo ya bata annabi mutum wallahi wata magana idan ka ji ta wallahi ta gaban ka ya faɗi mutum ya buɗe baki ya ce wa annabi wai dan faɗi mutum ya buɗe baki ya ce annabi wai yayi kawalci a uzubillah mutum ya buɗe baki ya zagi matar annabi mutum ya buɗe baki subhanallah akwai abin da kuke jira me ake saurara me ake jira an yi muƙabala an gama kuma an fidda hukunci me gwamnati take jira a ɗauki mataki a kansa duk abin da za a yi a kai shi gidan kurkuku a rinka tattaunawa da shi a can amma an bashi a gida ya zo yana ta yin audio yana ta bidiyo yana ta yin ƙarya wai muƙabalar da aka yi aka zauna aka ba su lokuta da kayan littattafansa da ruwan sha da lemo da komai da AC da fanka duk da aka kunna masa da mintunan da aka bashi aka ce za a yi maka tambaya minti goma su ma minti goma kowa aka bashi lokaci shi ba baya cika minti goma sai ajiye last amma ya dawo yana cewa wai ba a bashi lokaci ba ai ya kamata a ce ka yi ta kokari ka cinye minti goma har ka shiga ashirin talatin sai an karɓo laspikar a hannunka amma yanzu yana gaya wa jahilai cewa wai ba a bashi lokaci ba yawan lokaci da to almajiranka ne ka ajiye su kana musu wannan haukar awa uku wannan rashin hankalin da kake dabbancin da kake yi awa uku awa hudu wannan ihun da dura a shaɗin waye zai zauna ya saurare ka ya za a mayar da addini ya zama wasa har ana wani wani wani wani wai ba da amsoshi a ah, yaya aka mai ba da amsa ba a lokacin da ake mukabala wai yanzu yake audio wai yana ba da amsa wai tambayoyi kuma da ka yi alkawari ka ce a hada ka da su ka kira ka ce a hada ka da su da aka je gurin mukabala har tambaya ke ina manyan malaman to gashi an barka da kananan malamai ba manyan malamai ba sun tursasa ka sun yi maganin ka so gwamnati muna kira ga gwamnati yanzu aiki ya zama gwamnati kuma wallahi muna ba mutane haƙuri muna shaida hukuma wallahi muna ba mutane hakuri muna haƙurtar da mutane kar ku bari mutane su kai zuciya kada su ku bari su kai ƙarshe su ɗauki doka a hannunsu aƙidan mu ba ma ba da dama a ɗau doka a hannu amma kuma ba za mu bari a zalunci ba so gwamnati ta yi abin da ya kamata ta yi da gaggawa akan mutum ɗaya bai kamata a zubar da hakkin al'ummar annabi gaba ɗaya duk duniya ba kuma mun faɗa muna jaddadawa ya kai mai girma gwamna kada ka bari siyasa ta cike cikin wannan lamari kada ka bari siyasa jinin wato matsayin annabi ya wuce a magana siyasa da shi kada a yi wa mutane ƙaryar siyasa kada a gaya musu magana a yaudare su kada a zo a ƙarar da zance a shiga kotu a ce a yi kaza a yi kaza a yi kaza a ɗaufa mataki kuma in ya ce zai tuba sai an zo da shi gaban alƙali kotu a yi masa bayani yaya ake tuba a shari'a a yi bayanin laifuffuka ya fito fili ya ce ya tuba sannan gwamnati ta matakin da ta dace a kan shi amma har kawai an kyale shiru shiru lokaci yana tafiya har ana neman yanzu a kawo sati guda gobe sati a'a muna jira a yi hukunci mun yi muku addu'a Allah taimake ku Allah saka muku da alkhairi to babban daraja da gwamnatin Kano za ta samu shine ta dau mataki akan wannan bawan Allah kada su kyale shi Lallai ne a dau mataki in da ya tuba ya ma fito shekaran jiya ya warware tubar ma bai yi ba ya ce bai yi ba kawai ƙarya aka masa an yi kaza har yanzu akwai ƙarya a cikin littafin addinin musulunci yanzu mutumin da ya zo bai iya karanta qur'ani ba fa qur'ani fa bai iya karanta hatta a raddin da yake mayarwa a gidan nasa ba iya karanta aya daidai yaya za ku bar wannan a matsayin malami ana sauraron sa bai iya karanta aya qur'ani daidai ba ku tura shi shekara hamsin ya je makaranta a kurkuku akwai malamai masu karanta da qur'ani a kurkuku ya ce wa Allah ƙarya ya ce annabi baya iya karanta nassi daidai ya iya gane shi ya cutar da 'ya'yan mutane bayan Allah mabiya ya cutar da su ya zalunce su kuma zo a zuba ido a kyale shi muna kira ga gwamnati muna da jaddadawa kuma muna nan za mu yi ta bugawa gwagwarmaya ce ba a gama ta ba tukunna in Allah ya da kuma wannan ya kamata a kama shi darasi in ba haka ba akwai irinsa irinsa in aka ba su dama billahi azim sai sun bi gida gida sun yayyanka mutane wallahi tallahi ta'addanci za su yi ta mutane suna kashe su saboda an kyale su an zuba musu ido so mu addinin mu shine mu bi shi shine zaman lafiya kuma gwamnatin mu ta taimaki addinin mu wannan abu ba na siyasa bane a taimaka mana a taimaka addinin Allah kuma a samu albarka a samu zaman lafiya wannan shine sakon da muke isarwa kuma zamu yi ta maimaita shi daga nan har sai mun ga bukata ta biya اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم عهدة الدين يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله